Bismillahi Rahmanu Rahim. Wata kishiyar kashi na ashirin da shida. Amira. Da baƙin ciki da ta takaicin maƙuda na Bashir ta koma Gombe. Har kuka ta sanda take labarta a da abin da ya faru. Sai kin ga yadda ya rikice a da. Har da durƙusa yana ba ta haƙuri. A gaba na fa. Ita kuma sai yankwana shi take yi saboda ta nuna min ta isa da shi. Saboda wulaƙanci fa gidan gali ya tura na ƙarasa kwana. sannan da zan taho ma taxi ya sa ta kai ni airport sai a waya muka yi sallama tab lallai asma'u ta gawurta yanzu bashir ɗin ne ya duka mata lallai dole mu sake tashi tsaye ni ina ganin komai ya yi lafiya yadda kwana biyun nan ake ta abin arziki ashe da sauran rina a kaba Hada ta faɗi tana kama baki ai wallahi bata ci bilis ba yadda ta rusa min tsari na nima sai na rama Amira ta faɗa daga nan suka shiga kulle-kulle yadda za su yi su rama abin da ma'utai mata Lagos. Ranar Juma'a da ta kama Litinin za a koma makaranta, Amna da Farida suka dawo. Ban gaya wa Bashir ba, na sa Naziru ya siya musu tiket. Don daga Yola Gombe aka kai su, sai ganinsa kawai ya Aiko ya rika masifa a kan me zan ɗora masa yara a jirgi su kaɗai. Me yasa ba a gaya masa yau za su dawo ba, ya je ya taho da su. Ko shi Nazirin ya rako su. Ni dai na banza da shi tunda sun dawo ai magana ta ƙare. ya kalau muka rabu kowa ya tafi aikinsa. Ranan na ɗan jima a ofis saboda shirin tafiya Abuja da muke yi wani conference. Sai bayan magariba na shigo gida. Sai da muka je kwanciya sannan nake gaya Bashir dan saura sati ɗaya ne tafiyar. Lallai big woman, anya ni ma ba zan zo a ɗan sama mun guri ba? Na gaba kuna kwasa da yawa a ofis ɗin nan naku. Ya faɗi da ɗan murmushi yana da nadana a wayarsa. Sai na gyara zama ina faɗin, kai dai bari wallahi. Yanzu ma fakecin tafiyar nan, na ji akantan ɗinmu yana cewa kusan ɗari bakwai hon za a ba mu each kuɗin tifi da accommodation. Ni dama gidan Alhaji ƙarami zan sauka, kaga sai na soke na. So nake ma na biya gwaggo Umar Azumi su tafi tare da maman Aiman. Hakan ya yi kyau, ni ma idan na sami yadda nake so sai mu tafi da ke, ita kuma Amira sai ta je haji. To Allah ya yarda na faɗa sannan muka ci gaba da hira har bacci ya ɗauke mu. Wukiyan ɗin da ya kama satin da za a shiga zan yi tafiyar, ranar Asabar da daddare na sake gaya masa zancen tafiya. ba sai ranar Monday din ya gani da jika ba. Yana zaune na ka masa kofi ɗin da ya ce yana so, nake masa zancen. Na ƙara da faɗin Allah ma ya taimake ni amna na gida yanzu, da ban san yadda zan yi tafiya har ta sati guda ba. Ya mun shiru ya ci gaba da shan kofi ɗinsa. Ni ma sai na mai da hankali akan tibin. Sai da ya mula don kansa, sannan ya ce wai dole ne sai kin yi tafiyan nan ne? Ban waiwayo ba na bashi amsa. Ka ji baban Ali da wata magana. Tun fa last week na gaya maka. Me zai kai ni to idan ba dole ba? Zakin da ya ja ne ya saka ni waiwaya na kalle shi. Baskan na a mugun haɗe. Sai da gabana ya faɗi, da rabin da na gan a irin haka an kwana biyu. Lafiya? Na faɗa ina gyara zama, na fuskance shi da kyau. Sai ya miƙe kawai ya shiga ɗakinsa. Ni ma na rufa masa baya. Ki bar tafiyar nan kawai, dan ba zan iya zama har sati guda ni kaɗai ba. Ya faɗi yana cire rigar jikinsa, da alama wanka zai shiga. sai na marai da ce cikin lumana ina ce haba injiniya satin fa kamar yau ne kila ma ba za mu kai haka ba ka yi haƙuri dai ka daure in sha Allahu gaba idan hakan ta taso zan nemi a canza min wani amma yanzu lokaci ya haƙuri ga jibi ne fa tafiyar a maimakon ya sako sai na ga kamar fetur na ƙara wuta dan hargagi ya shiga min yana cewa ni dai na gaya miki kawai ke ni aikin nan ma fa gaba ɗaya ba son sa dama idan mace ta ga tana samun kuɗi gani take kan ku ɗaya tunda babu abin da za ta nema a gurinka. Kai ta ma za a mutum yana da mata, amma ta tafi wani guri ta yi har sati ɗaya. Me ya marabarsa da goro? Bam ya shiga ban ɗaki ya bugo ƙofa. Sai na raka shi da ido kawai yana karanta hasbin Allah wani imal wakil a zuciyata. Abin ya motsa kenan. Haka na ja jikina a sabule na fice na koma ɗaki na. Rasa wanda zan kira na gaya wannan abu nai. Yana zaune sai ga kiran babbar yayinmu a ɗakinmu, Antusa Haima, da take Amerika. bayan mun gaisa muka yi shiru don babu sabo sosai a tsakaninmu saboda ita da wuri ta yi aure ta auri ɗan abokin baffanmu ‘yan Kano ne a lokacin babansa shine ambasada na Najeriya a Amerika da haka tun da ta yi aure a can aka kai ta kusan shekara ashirin da biyar kenan jin shirin nawa ya yi yawa ya sa ta cewa ma'u lafiya kuwa kamar dai akwai abin da yake ki. haka kawai na ji kuka ya taho min ba kuwa ta hana ni ba ta bar ni ne abuna sai da na yi shiru don kaina kafin na gaya mata yadda muka yi da Bashir. Dama baya son aikin naki ne tun farko ko yaya? Ta tambaye ni. Wallahi an bai taɓa nuna baya so ba. Tun ma ba yanzu ba kin san shi. Kafin wannan na yi ‘yan ƙananan ayyuka kuma bai taɓa hanawa ba. A ko da yaushe yana ba ni goyon baya. Yanzu ma fa ya yarda. Yau ne kawai da na sake gaya masa zancen tafiyar shi ne kuma ya bullo da wannan magana. Shikenan, ki rabu da shi, ki ci gaba da addu'a zuwa goban sai ku sake magana. Idan bai yadda ba ki haƙura kar ki tafi ba tare da izininsa ba. Idan ya so ki gaya Alhaji ƙarami, sai a ji me yake nufi da aikin naki. Dama ai zaman aure dole akwai ƙalubale ma'u. Allah dai ya sa mu dace kawai. Ta ci gaba da yi min nasiha kafin muka gaisa da yaranta. Sannan muka yi sallama bayan na tura musu da namba Aliyu da Amna da suka ce in ba su. Ban koma ɗakin Bashir ba, a zato na kuma zai biyo sahu. Amma hadare ya tsala na ji shiru. Da safe na sake tankararsa da magana, sai kuwa cewa inda izini na kike nema to ban yadda ba ya saka kai ya fice daga gidan yana fita na danna dadan su kira don kuwa ba za ta sabu ba tas na gaya mata yadda muka yi ta ce na kwantar da hankali na. za ta masa magana lai kuwa da daddare ina zaune sai gashi fuska nan kamar hadari ya ce wato ƙara ta kika kai gurin dada ko shi kenan ki je amma ki tabbata sai na ɗauki hukunci akan haka tunda dai zaka bar na aizance ya ƙare na faɗa bayan da ya fice daga ɗakin washe gari na cale zuwa abuja bayan na barwa yara komai da za su bukata kar ma ya huce haushinsa a kansu amira sosai ta wa bashir wuta tunda ta fuskanci shi mutum ne mai son a girmama shi ba kuma ya sa raini sai ta yi amfani da wannan damar gurin nuna masa ai asma'u ta raina shi kuma abin da take nuna mutane kenan cewa ta fi ƙarfinsa da samira ƙanwarsa suka shirya komai dole ita samiran bata san amfani da ita amira ta yi ba tana zaune ta kira ta take bata labarin abin da ya faru a bashir ya durƙusa a ma'u samira kuma irin masu ɗan banzan surutun nan ne idan ta ji abu kamar duka dangi sun ji ne da haka kafin ka ce me wannan labari ya karaɗe kowa kamar wutar daji cikin haka magana ta koma kunnen bashir amma saboda rashin adalci irin nasa a maimakon ya ji haushin amira da ta faɗa tunda a gabanta aka yi sai laifin ya koma kan ma'u a ce wasa da ba ta yi masa boran da ta yi ba ai da bai durƙusa mata ba har amiran ta samu abin yayatawa wannan fashin ya kudure a ransa kwana biyu tsakani har ya huce ta yi masa zancen biya wa su umara sai aka yi dacewa shegari bala ya kira shi suna cikin waya yake ce masa mutumina ashe ma uta su gida nan kusa da mu jiya mun zagaya ta gurin naga gida haɗaɗɗe nake tambayar na waye aka ce na matar ka ne kamar ma guda biyu ne fa ko su aliyu ta siya wa ne anya ko ma uta sai gida ba tare da na sani ba me za ta yi da shi Ina eh, ga dai ba nata ba ne sai dai wata daga cikin 'yan gidansu. Bashir ya faɗa. Lallai Bashir baka san mata ba. Ka manta lokacin baya kenan? Yadda 'yan uwanta suka rika ziga ta akan kar ta dora ka akan dukiyarta? Yadda take karɓar kuɗin haya gidajenta ga albashi mai tsoka? Ai dole ta rika siyan kadarori tana ɓoyewa baka sani ba. Ni fa wallahi na ma ka Kana zaune yanzu na tabbatar ta ninninka kaso uku a arziki. Wallahi in baka yi wasa ba kwanan nan zaka zama mijin hajiya. Sai yadda tai da kai. tunda ta fi ƙarfin komai babu abin da za ta nema a gurinka. Da za ka je ta tawa ma, ka sa ta ajiye aikin nan wallahi, don tana dab da finka albashi, ba shi ne ka ba? Waɗannan maganganu na Bala da na Amira su suka yi tasiri a ransa, da yana ganin abin da Balan ya faɗa masa gaskiya ne. Ya shiga tunanin rabon da ya ɗauki kuɗi ya bata, shi har ya mamanta, daidai da kuɗin sati na man mota da yake bata, ya fi wata shida bai bayar ba, kuma bata tambaye shi ba. Dama ce, ni baya yankewa a gidan. Kusan zai ce buhu-buhu kaɗai san yana siya, amma sauran abubuwan tun da dama ita yake ba kuɗi ta yi, mantawa yake. Kuma bata taɓa tambayarsa ba, haka zai ga komai a ajiye. Yanzu a satin da ya wuce ta ce masa Bilal ya turo mata wasu motoci, idan yana so ita ma za ta canza tata, ko school fees ɗin makaranta na wannan tam ɗin, ita ta biya, sai daga baya mayar mata da kuɗinta. Gashi kuma a kullum cikin yin sutura na alfarma take daga ita har yaranta. har shi tana siya masa takalmi da agogo ga turararraka Waɗannan abubuwan da ya saso a shirmansa shi yake ganin za su sa tafi ƙarfinsa har ya kasa juya ta. shi kuma sauran mutane ma sun fahimci cewa Asma'u ta fi ƙarfinsa. A ganinsa babbar gazawa ce kamar shi a ce matarsa ta fi ƙarfinsa. Don haka dole ya ɗauki mataki a kai. Asma'u Cikin kwanaki biyar muka gama abin da ya kai mu. A da na so ne wiki na huta ne, hana ɗan zaga dangi.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 bashir da aliyu suka fita siyo biredi sauran yaran kuma da suka koma cikin falo ne kuma ina zaune a gurin dani ina danna waya kira musulma yayata ne ya shigo wayata ban dan jima muna magana kafin muka yi sallama yana kashewa Khadija kanwata ta kira ni abdalla ne ya taso ya kamun lissafin sa na quantitative reasoning ya kakare a wani guri dama ina jin sa da yayyen nasa yana su koya masa kowa yaki da haka na saka wayar a speaker muna hira ina nuna masa hira wata facalata take min babansa yana da kuɗi kamar su kashe shi amma irin matsolan nan ne ba a cin kuɗinsa sai aka yi dace da ta tashi aure ta aure mai kwaɗayi don shi dalilin auren nata ma saboda kuɗin baban nata ne to fa tun da aka yi aure ya ga babu lashi sai rashin mutuncin yau daban na gobe daban ƙarshe yi mata kishiya ma shi ne yanzu ba a daɗe ba baban nasu ya rasu a yi masa rabon gado ta samu kuɗi sosai sai kuma ya dawo kamar yaranta sai yadda take so yake yi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 shi yasa kika ga mun dage muna neman su maganin wulakanci na faɗa daidai sanda Bashir da Aliyu suka shigo wani kallo da na kasa fassara ma'anarsa yi min kafin ya sa kai shige ɗakinsa mu muka ci gaba da yi sannan muka yi sallama lokacin na gama Abdullahi homework sa sai na tashi daga gurin nima na shiga ɗakin Bashir Garar ruwa da na je sa na gane yana toilet sai na zauna a gefen gado ina jiran sa ya fito kuɗi nake so na ara a sa. ina so na ƙarasa mana sayayya kayan sallah da haka nake yi kafin lokaci ya zo na su yi komai idan ya bani kuɗin sai ne wasu hidimar da su yanzu kuɗaɗen hannuna duk na tattara na bada kuɗin umara gogo dama kuɗin haya da zan karɓa na saka rai da su to kuma tun kafin su zo ma na bada aron su sai da na bar shi ya gama shiryawa ya zauna sannan na ce baban ali aron kuɗi nake so don allah ya min shiru ban damu ba na ci gaba da cewa kasan na gaya maka zancen tafiyar gogo to na bada kuɗin waɗanda kuma nake sa rai na haya gidajen nan ne to wallahi ya abubakar yaranci wai zai cika su bilal su tada gidajensu bayan babbar sallar na ake sa ran bikinsu a maimakon ya amsa zai bani ko ba zai bani ba sai jina ya ce lallai ma'u karanki ya isa tsaiko wato ban isa ki tambaye ni kuɗi ba sai dai ki ce na ara miki ko to bari ki ji ni ba sakaran namiji ba ne da har kike tunanin dan kina rike wasu 'yan kuɗaɗe za ki fi na. ina ji har faɗa kike kuɗi maganin wulaƙanci idan mace ta gawurta mijinta zai shakata to bari ki je ko kin fi dangwata kuɗi ina nan a matsayin mijinki kuma biki isa na biki ba dama tun da kika fara aikin nan naga halayenki da yawa sun canza saboda zan fita nema ki fita kina ganin kanmu ɗaya ko to ya zama dole na ɗau mataki ki fara shirin ajiye aikin nan kamar so kuwa haka na riƙa sa da kallo har ya gama magana dan Allah me laifi na anan daga neman rancen kuɗi shine zai tado da wannan maganganun haka sai na sake matsa kusa da shi ina cewa yanzu saboda Allah baban Ali rashin tambayar ka kuɗi ma da nake ashe laifi ne a da da nake tambayar ka kuma kake cewa na ishe ka da ka bani kai baka ga amfanin da nake da su ba fa wai dan Allah me yasa ba a maka gwaninta ne kuma ni a yaushe ka ji na ce na fi karfin ka ko ina son ka bi ni in dai ba neman ta da zaune tsaye ba daga jin mutum yana waya sai ka ce da kai ake baka san hawa ba baka san sauka ba magana aiki ko kuma wani kuɗi daban da nake samu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 wayarsa ce ta katse mana shirin da muka yi sai ya daga yana faɗin zan kira ki kafin ya kashe yana lura da yadda yake satar kallo na yana zuba tsaki sai na daina goge hawayen na basa suna shatata sai ya miƙe gaba ɗaya bar min ɗakin yana fita kuwa na fashe da kuka mai sauti har da shasheka bashir gaba ɗaya jikinsa ne ya sanyi da ganin hawayen nata shi da kansa ya san bai kyauta ba Samma ma uba ta cancanci wani abu a gurinsa ba bayan kulawa da tattali amma dole ta sa shi yin koma menene. dan a nasa ganin, an fara ɗauko hanyar da za ta fi ƙarfin nasa, dan a da san ba haka take ba. Idan ya gaya mata magana tana ji, amma yanzu abin da ta sa a gabanta kawai take yi, ba ta yin shawara da shi, sai dai kawai ta gaya masa za ta yi abu kaza. Idan ko aka ci gaba da haka, wata rana ma sai ta yi sannan zai sani. Don haka ya ƙudiri aniyar kawai ta ajiye aikin nan, tunda shi yake sake buɗe mata ido, tana hulɗa da manyan mutane tana ganin rayuwa kala-kala. kwana biyu a tsakani gaba ɗaya na ɗauke masa wuta na fita a sabgarsa na kuma ƙudurce a raina yar biyar ita bashir ba zai sake ci ba da kansa ya sako ya rika neman shiri da ya ga yadda na watsar da shi sai da na gara shi kuwa sannan na haƙura amma fa ba wai na canza ra'ayi ba jira kawai nake wata yayi na fara tatake aljihun bashir sati biyu tsakani wata ya ƙare kuma a satin na san zai je gombe ina sanar na zauna na rubuta uban lis ka hada ma abin da ba su muke bukata ba na rubuta na haɗa total ɗina kusan dubu ɗari da ashirin ana gobe zai tafi ina jin sa yana mitar an ƙara kuɗin jirgi sai da ya gama na mika masa takarda ina faɗin ga wannan kan na manta ka tafi na manta gas ɗinmu ma ya ƙare shi ma ƙaramar silinda da ta saura ita aka saka jiya sannan lemun 'yan makaranta da biskit ɗinsu su ma babu na manta ban rubuta ba takarda ya karɓa ya duba sai ya ɗago ya kalle ni yana faɗin wannan kuɗin duk na menene haka kusan dubu ɗari da ashirin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 To mun gode, Allah ya kara buɗe. Washe gari ya tafi Gombe. Wiken ɗin a daddafa na yi shi, don gaba ɗaya bana jin daɗi. Zazzaɓin dare ne yake damuna, safiya na yi kuma sai na ji garau. Na bari a kan wanda in bai daina ba zan je asibiti. Gombe. Wani irin ladabi da biyayya Amira ta ara ta yafa a kanta, wanda duk huɗu ba sa'ada ce. Jikinta na ɓari, dama yanzu da ya ce zai zo, za ta je ta ƙalƙale gida a gyara ko ina.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 ke ma ya kamata ki samu wani abin yi zaman hakan ya isa kamar amira ta taka rawa haka ta ji amma ta dake cikin ki na ta ce to yaran kuma fa su a can za a basu ko su ma nan za su dawo no za su zauna a can saboda school amma ya in dai makaranta ce a nan ma fa akwai kowace iri kake so ni ba nan ba ma abin da ya fi damu na tarbiyyar su ka san fa yaran da suka tashi a kudin nan duk za ka gansu sai a hankali ko a gida ana musu tarbiyya tunda kullum suna fita suna cakuɗa da yara kala-kala sai kaga ana yi tana warwarewa ni da zaka ji shawara ta ma ka dawo da sunan ga makarantu nan na kuɗi masu kyau sai a saka su bashir ya shiru yana tunani ba za a haɗa makarantun bokon nan da na can ba amma magana tarbiyya tabbas ta yi gaskiya abin da ya sa ya hana amna yin jama wannan shekarar kenan ya ce ta bari sai next year saboda kafin nan ta ɗan ƙara girma ta kuma yi wayo dan yana tsoron tura ta jami'a cikin 'ya'yan arnan nan su kansa sa Aliyun ya san ba dan ma'u jajirtacciya ba ce, irin yaran da suke cakuɗa da su a makaranta, da sun ɗebi ɗabi'un da ba nasu ba. Haka ne kuma, shi kenan zan yi magana da ma'un, sai mu ga yadda za a yi. Litinin ya koma Legas da wannan ƙuduri a ransa. A daren ranar suna cin abinci bayan ya gama ya kalli ma'u, da tun da suka zauna ta kasa cin komai. Ya ce ina son magana da ke idan kun gama, ya wuce ɗakinsa. Ta riƙa shi, na fara jiyo ƙanshin fitina na fara hango ta inda auren ma'u zai mutu hmm, bashir manya to ku dai ci gaba da kasancewa da ni domin jin yadda za ta kaya mun gode muku da jimirin saurari.